daidai da 29 ga watan januwari shekara ta 2017 wannan shine kasan na 95 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam mahuyi sunna abu muhammad al-hussein bin masa'udin al bagawai allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani ya mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa malam idan uwa usman manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabul iman a inda al imamul bagawi yake mana sharhin ayoyin alkur'ani da hadisai da suke bayani akan imani da fassara da bayanin malaman farko mun shiga babin da ke bayani akan kaba'ir alaƙan wannan babi da kuma littafin da ke bayani akan imani shine kaba'ir zunub suna daga abin da ke raunata imanin bawa to daga cikin waɗannan manyan zunubai sai muka ji annabi ya yi bayanin cewa akwai wasu guda bakwai na musamman waɗanda suke hallakar da duk mutumin da ya tsinci kan shi yana aikata su daga cikin lissafin da annabi ya masahabbai domin ya bayyana masu waɗannan manyan zunubai sai ce akwai riba to bayan da muka yi bayani akan riba da kuma irin illolin da take da shi sai muga ya zama wajibi a yau a wannan zamani a faɗakar da al'umma haɗarin da ke cikin abin da ake samu na fa'ida da suke cewa idan mutum ya ba da ajiya a banki yake ɗan sammashi shi, da asalin inda wannan abu yake silalowa ya zo maka wa kuma kai idan ka ansa bashin banki dan abin da kake san masu na salala haka to wannan muka bayani cewa dukkanin shi haramun ne manyan malaman musulunci sun tabbatar da wannan haramcin daga ciki akwai babban malami al'imam wahabatu zuhali a inda muka zo da littafin shi alfikihul islami wa latihi. a nan ne malamin yake kawo mana wasu daga cikin shibuhohi na waɗanda suke ganin wannan riban akwai sassaucin karɓanta to sun daddage sun kawo shubuha guda bakwai wanda malam yana bi ɗaya bayan ɗaya yana kawowa kuma yana warwarewa shubha ta bakwai kuma ta ƙarshe ita ce annal fa'ida albankiya almotsatu lissahibin mal suna cawai ita wannan ɗan hasafin da banki yake ba wanda ya je ajiya a wurinsu muhaddada bi miƙidarin mu'ayyan wai ai dan wani dan abu ne kawai ai da ya zama an ayyana duk wanda ya aje kaza a ƙarshen wata ko duk mako ko duk kullum to ga abin da za a dan bashi malai ce haramun li'annaha qadarun maqtu'un la ziyadata fiha wala naqas so da ai wannan abin da ake baka ba ƙari ba rage ai kun gano wannan da kyau ko ba ƙari ba rage wala ta ta'assaru bi haqiqatil arbah kuma wannan bai da a bai tasiri ga haƙiƙan yanda riban take na asali kuna fahimta misali idan banki suka anshi kaza kawai abin da suka ga dama ne suke yanka su ce duk wanda yake da kaza to kaza za a bashi mai wa yau yarjejeniyar da suka yi abin da suka ansa ya ninninka wannan an gane to ba ruwanka da wannan abin da suka ce za su baka shi za su baka ma'anan wannan shine riban a lokacin da ya tashi sama kai baka gani ya tashi in ya fado ƙasa baka ganin fadin shi kasa kai dai abin da suka yi gutsara za su san ma to yana nan a wannan gutsara wanne za a samu a baka to wannan ba daidai ba ne malai ce wala ta sahama fita tahammul she'in min alhasara sannan kuma da banki za ta tafka asara kai wanda ka aji kudin baka sanin an yi asaran ban gani yanzu da wanda suka ba bashin kudin misali zai haɗu da wani haɗarin da ma ba a san inda yake ba kadaran ma da yake takama da ita ma ba ta misali dama ya ba da gidan shi ne a matsayin jingina ga banki ta bashi kuɗi to sai aka yi ambaliya sai ruwa sai ya nutsar da gidan kuma ya kashe mai gidan kaga yanzu banki ta yi mi waɗanda aka tsitsinci kuɗinsu aka haɗa aka bashi za a san da wannan asara to abin da aka ba su haramun ne ma'anan kasuwanci na ƙarada idan aka yi asara za ka gani in riba ya karu za ka gani amma ya zama ana baka kuɗi falle iri ɗaya ta wannan haramun ne ba musulunci ba ne jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko kenan kamar sun yi hayan kuɗinka ne hayan kuɗi kuma irin wannan haramun ne a musulunci ba daidai ba ne dole abin ya zama yana hawa kuma yana sauka yau da aka fita kasuwa nawa aka samu an fahimci wannan da kyau ko nawa aka samu me aka samu to ga adadin abin da za a raba za a ba kowa amma in ya zama a bisa wani kada yanayi ne guda ɗaya kawai kullum kaza kullum kaza akwai magana a ƙasa wanda wannan islam ba daidai ba ne allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin iza ƙila mal ya ce da za a ce inna ha a'idun istithmarin ra'asul mal almuwadda fil sharu'iyyat wal istismariyya min sana'atin wa tijaratin wa zara'a wa ghairiha ko da ko za a ce ai uwan kudinka da ka aje ne aka ɗauka aka ba wasu suka je suka jujjuya suka sana'a ko suka kasuwanci ko suka noma da sauran harkoki ne da kullun na halal aka samar da wannan ƙarin da aka ƙara aka baka ko wannan aka faɗi amma nawa aka samu yarjejeniyar nawa kuka yi na asali duk ba na yarjejeniyar ko akwai kawai da abin da aka tsungula maka shi ne musulunci bai da wannan ba hayan kudin aka yi kenan allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wal khulasa mala ya ce a takaicen takaitawa inna فوائد masarif haramun shar'an wannan interest da banki yake ɗiga ma masu ajiya a wurin su wannan haramun ne a shari'ance binassil qur'ani wa sunnati wal ijma'i sahaba wal umma haramun ne binassil qur'an. da nassin alkur'ani wa sunna sannan haramun ne da nassin sunnar annabi wa ijma'i sahabati wal umma kuma dukkanin sahabbai da sauran al'umma na kwarai sun hada kan cewa wannan haramun ne wal qawlu bi ibahatiha wani ya ware ya ce ai a karɓa halal ne musadamun badaha wannan ya zo yana karo ƙarara lil adillati shar'iyyati kulliha da dukkanin dalilai da hujjoji na shari'a ne annasiya wanda nasi ƙarar ya tabbatar cikin alkur'ani da sunna wal ijtihadiyya da kuma ƙa'ida na ijtihadin malaman fikihu kal ijma'i wal qiyas mai wannan yana karo yana fito na fito karara da alkur'ani da sunna da kuma ijma'i da qiyasi wala ibrata bi qawli man ghayyara fiqh wal wara Mare yace kai ba fa za a kalle duk mutumin da ya canza abin da yake na fiqihun musulunci ba da kuma abin da yake na taka tsantsan da kaffa kaffa da ka iya kai mutane zuwa ga abin da yake musiba ba ne duk wanda ya zo da abin da ya saba ma abin da ke cikin ƙur'ani da sunna da ijima'i da ƙiyasi wannan gairu mu'tabar kowaye shi au jahila bi haqiqati a'malil masarif ko kuma mutumin da ya jahilci yanda ma harkan banki yake wannan ko sauraron shi ma ba za a yi ba an gano wannan da kyau ku duk ihun da zai yi da korototo da zai yi bai halatta a saurare shi ba ballantana a kalli ma maganan a ɗora ta a ma'aunin awon maganganu nagartattu an fahimci wannan da kyau ku ma'ala ya ce haza ma'al ilmi bi kudi fatwa mufti misir. sayyid tantawi tare da irin tanakudi tufka da warwara da aka samu na babban mai fatawan ƙasan masar sayyid tantawi domin daga cikin masu ɗibo waɗannan tarkacen suna korowa suna kawo su halal ne an san wannan interest na banki suna kaba hujja da maganan sayyid tantawi fale ce to shi magana nashi ma wanne cikin don maganganu ne waɗanda tafka da warwara ya tabbata a cikinsu haisu sadara lahu fatwa ta yadda a karan farko an same shi da fatwa sabiƙa wanda tusarrihu bi ta harima fawaidil bunuk kai tsaye zai ce wannan interest na banki haramun ne wa shahadat mari da kuma duk wani abin da ake bayarwa mun gane wanda yake haɓaka abin da mutum yake samu za mu zo mu magana menene listis mari an gane magana ne mai zaman kanta wanda za ku sha mamakinta shin wannan halal ne ko ko haram mahala ya ce unzur kitabu doktor muhammad ali salus ku duba littafin doktor muhammad ali salusi mala ya ce ajra'ukum alal futiya ajra'ukum alal nar littafi ne salusi ya rubuta ya ce wanda ya fi ku ƙarfin halin afka mafatawa to ya fi kowa karfin halin tunkaran wuta wa kitabuhu aidan har ila ka karanta littafin shi mai suna hukumo wa da'i bunuk hukuncin ajiya a banki wa shahadatul istismar fil islami jazahullahu khairan Allah ya saka malamin nan da alkhairi haisu dafa bi wara ta yadda sannu a tsanake kara addinin Allah wa haƙƙin kuma ya amfani da cancantan shi da gaskiya ala hiyadi shar'illah ya tsare addinin Allah alƙa'im ala taharima fawa'id wanda ya tsaye ya koro hujjoji da dalilai da suka tabbatar da cewa irin wannan interest da banki ke bayarwa haramun ne wa kullu ribihin thabitin kai da duk wani abin da ka samu na riba a bisa irin wannan abin da suke kira ko fa'ida ko ma menene ko tumbudin banki ko mai suka kira abin da shi da wannan haramun ne jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan shine a takaicen takaitawan abin da za mu ɗibo a cikin wancan littafin na alfikihul islami wa adillatihi kafin kuma a gaba mu ƙara gayyato malamin domin ɗibo wasu fa'idojin allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi abin da ya mana saura shine mu ɗan tattauna wasu matsaloli wanda mai yawa mai saurare zai iya yin tambaya a kansu kafin kuma mu ɗauko wata matsalar da take da alaƙa da wannan ɗin kuma shine ribal bunuk wa hukumi akhzil fawaid arrabuwiya wa tawzi'iha alal fuqara wai menene hukuncin wannan interest na banki da kuma hukuncin ka karɓa sai ka sadaukar ka ba da sadakan shiga talakawa su je su yi cefane da harkokinsu ne da kullum ya halatta bargaji akwai da yawa daga cikin manyan mutane da manyan kamfanoni da gwamnatoci wanda suke kafa foundation iri-iri sai su ɗibi miliyoyin kuɗi sai su ba banki a aje a bankuna ba za a karɓa abin da yake na interest ɗin ba a taɓa kuɗin ba amma abin da aka samu na interest a duk shekara za a ɗiba ana zuwa ana aika alheri da su cikin jama'a shi ne aka ji wani ya ba da biliyan kaza a foundation ɗin shi sai ka ɗauka kuɗin ne za a je ana raba mutane ba kuɗin ne za a raba ba su waɗannan kuɗin ko za a je a jibge su abin kuna ne abin da banki take tumbuɗowa a matsayin interest su za a rika tarawa za a ɗibo za a allurar rigakafi da shi kun gano wannan za a zo za a ba ngos irin waɗannan ƙungiyoyin masu zaman kansu da waye-waye irin waɗannan za a rarraba a kawo gudunmawan abinci ga 'yan gudun hijira a kawo kaza a kawo kaza kun gano wannan da kyau ko mafi aksarin waɗannan da suke kafa waɗannan foundation foundation ɗin kun ji source ɗin kuɗinsu ba ba duk shekara ne suke ɗibo waɗannan milamilan miliyoyin kuɗin suke mulmilo ma mutane su ba ya gado ku san wannan kuɗi ne wanda suke sandandam sandare a wuri ɗaya wannan abin da banki yake bayarwa na interest da kuma sukan da suke mikawa da kansu ga wasu kamfanoni na riba shi ne ake tattarawa fa ake zuwa ake waɗannan abubuwan in ba haka ba in kuɗin za su bada kai buƙatan mutanen duniya ba zai cinye wannan kuɗin ba an fahimci wannan da kyau ku da mai hukuncin a sami irin wannan interest din sai kuma a zo ana kyautar da shi ana raba ma mutane menene hukuncin shi babban malami majid ahmad makki a cikin fatawa zarka a jiz'in farko shafi na ɗari da biyar ya ce ya ƙulul ustazul karim الشيخ مصطفى الزرقاء حفظه الله wannan babban malami allah maɗaukin sarki ya tsare shi yake cewa nukila bi annakum tujizuna ribal bunuk labari ya zo mana cewa ko nan wai kuna cewa wannan riban banki ya halatta ko wa akhzil fawaid ala nuqud al muwadda'a da kuma ɗan abin da ake ƙara ma masu ajiya in sun aje a banki na riban wa tawzi'iha alal fuqara kuna cewa wai ya halatta an sa sai a raba ma talakawa ha kuke cewa ko kun da malamin yake faɗi labari ya zo mana kuna cewa riban da banki ke sawa ka ansa bashi sai su ƙara ma wani abu kuna cewa wannan ya halatta ku su kuma waɗanda suka yi ajiya a bankin ɗan abin da banki yake tarfa musu kuna cewa wannan shi ma ya halatta ku wai in an karɓa sai abu sai a raba ma talakawa kuna faɗin haka ku wa azunnu annahu kada sabakaka abul a'ala al-maududi fi kitabihin riba malai ce ina tsammanin labari ya iske ma ko ka samu kila ko ka karanta mai yiwa an karanta ma abinda abul a'ala al-maududi ya ambata a cikin littafin shi mai suna kitabur kitabur riba wa sheikh shaltut da kuma maganan da shehu shaltut ya ambata waɗannan malaman alladhina sarraha bi jawazi aklihi mutlaqan suke cewa kai tsaye halal ne a iya cin wannan kuɗin an gane ai mun yi magana a kan wasunsu a baya ko waɗannan su shaltut ne fa su maududi ne fa su saye ɗanɗawi ne fa su ne suke waɗannan maganganun da ake ɗauko ake kawo maku wanda za ka ji mafi yawancinsu ma sun barfatoyin sun watsar da su wasunsu an zauna an tattauna da su ba su da dalili akan abin da ma suke faɗi dole suke shiru to waɗannan rubabbun maganganun da suka rubuta suka aje babu dalili shine wasu wanda suka rasa abin da za su yi malanta da shi kawai suka ɗauko suka kawo wajen su ci kasuwa ku tabbatar da fitina da ɓanna a cikin al'umma ku halartar da abin da allah ya haramta wannan shine zai sa ku samu fice da ɗaukaka cikin jama'a ku ji tsoron allah allah maɗaukin sarki ya kyauta mahala ya ce wa ƙadan nukila anhu labari ya zo daga shi sheltot annahu urgima ala hazil fatwa an zauna an tattauna da shi kuma ya bayyana bai da hujja mun gano wannan urgima shine an ƙure shi amma cin da malami ne to bari a yi ladabi an tattauna bai da hujja wa ƙadar raja an zalika hina mautihi a ƙarshen rayuwan shi ya janye wannan fatawa ya barta nuqila na zalika mala ce haka aka ba mu labari wallahu a'lamu bil haqiqa cinda dai ba rubutawa yi ba na kusa da shi ne suke ba da labarin haka to Allah madaukin sarki shi ya san haƙiƙan ko bai canza ba dokoki da shari'o'i da nassoshin alkitabu wa sunna sun tabbatar da kowane irin nau'i na riba haramun ne an san shi ba daidai ba ne mala ya ce wal haqqu za ta halilun lima hulla. cewa wannan interest na banki halal ne to kai tsaye halatta abin da allah ne ya haramta fa kana ƙoƙarin allah ya ce ka za haramun ne kai kuma ka ce halal ne wa ajma'atil umma ala ta harimihi da kuma ƙoƙarin yi ma ijima'in al'umma ta waye da fito na fito akan abin da al'umma suka haɗa a kan haramcin shi da dalilansu cikin alkur'ani da sunna da ijima'i da ƙiyasi tabbatacce kai kuma ka fitan ƙafa a cikin wannan ijima'in? din me wannan fatawan abin da yake kenan Falaukana na zalika ja'izan da cin riban banki halal ne lama harramahul islam mutlaqan da musulunci bai haramta riba kai tsaye ba wallahu ta'ala qadirun ala an yastasniya min dalika fawaid bunuk ai in akwai abin da ya halatta na riba ai da Allah maɗaukin sarki ya ware wannan interest na banki ya ce wannan babu laifi a ci wata zi'aha alal fuqara kuma da ya yi bayani ko ya sa annabin shi bayani a kan cewa in an karɓa a iya raba ma talakawa su can sa ci. kun gano wannan allah na da ikon wannan amma sai ce haram ne to wani zai zo ya ce maka abin da kaza sai mu ce zo da aya zo da hadisi ko zo da sabon manzan ka mu gan shi koko an na lafiya ba wanda zai zo da abin da ya karo da abin da allah ya zo da shi a karɓa yi masu magana ma to ba daidai ba ne sai dai kawai don mafi yawancin jama'a yanzu zuwa makaranta ba sun dauke shi da wani kima ba ne a wurinsu wannan ya zama dole a tsaya bayyana ma al'umma hakikanin gaskiyan zance don su ji su sani kuma su kula allah maɗaukin sarki tsare mana imaninmu mahala ya ce wallahu subhanahu wa ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba allah madaukin sarki mai tsarki ne bai karɓan duk wani abin da wani zai gi ko zai kawo cikin addini da kuma al'umma sai abin da yake mai tsarki ne wa amara almu'minina bima amara bihil mursalina allah madaukin sarki ya yi umarni ga mu'minan bayi da irin abin da ya umarci annabawan shi da manzannin shi kama fi hadisi abi huraira kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu huraira alladhi yarwihi muslim hadisin da al'imam muslim ya ruwaito fi sahihi wala yakhfa alaikum zalik duk mutumin da yake ɗalibin ilimi ko mai zama da malamai ko mai halattar majalisin ilimi kai da wanda yake gogagge ne wajen ƙwarewa wajen sauraron wa'azuzzuka ya san haka allah maɗaukin sarki ya hana annabawa cin haram haka ya hana mumine su ma kasace haram allah maɗaukin sarki kyauta wa kada jaa fi hadisi jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ƙala. hadisi ya zo ruwayan jabir ɗan abdullahi yake cewa annabi ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akilar riba allah ya tsine mu mai cin riba wa mukilahu da wanda ya bada riban aka ci wa shahidi wa shahidaihi da waɗanda suke shaida arban riban wa ƙala annabi ya ce hum sawa su ɗaya ne daidai wa daida duk tsinannin allah ne ya za ka ɗauki abin da yake haram ne ka ba bayan allah kai da ka ɗauka ka ba da allah ya tsine ma albarka kai da ka sani ka ansa allah ya tsine ma albarka jama'a haɗarin nan babba ne fa kuma wannan hadisi bukhari da muslim ba suka ruwaito shi ko malaman nan ba sun sani fa sai kasa gane aina uqulihim dan dai ilimin su game da sanin waɗannan abubuwan ban tsammanin sun sani kawai da sun dan yi nazari ne kila a mujalla ko kuma sun yi nazarin waɗannan littafan ne kaɗai ba su binciken abin da malaman duniya suka tabbatar da shi wanda yake tabbataccen abu ne tuntuni cikin ƙur'ani da sunna ba ba su wannan ba da sun yi yadda suke neman suna da ɗaukaka ko wannan karambanin da ba sa yin shi allah maɗaukin sarki kyauta mala ya ce wal arabu akhlaquha kun ga larabawa a ɗabi'ansu na larabci to la tuqbalu nafaqa illa min tayyibin ko sadaka za a ba su Allah ba sa karɓa sai na halal ne idan aka zo za aikin alheri idan ba da dukiya alheri ba sa karba dukkan kun san haka me yasa larabawa a jahiliya suka ware hijiri isma'il ba su gine cikin ka'aba ba tare da cewa cikin ka'aban ne nafka ne kudin ciyarwa ne na halal ya karanci wannan karancin da ya yi kuma su ba za su ɗauki kudin haram su yi ginin ɗakin allah da shi ba sai suka haƙura ɗan daman da suke da shi kawai sai suka yi wannan a zamanin da ba halaccin da haramcin amma ganin suke yi bai kamata a yi amfani da dukiya na ƙazanta wajen aikin alkhairi ba yasa mala ya ce larabawa a larabcinsu ma kaji da suke ya ƙola sha'ir ɗaya daga cikin mawaƙansu yana cewa a mutu imatul aita min kaddi farjaha lakil waili la tazni wa la tatasaddaqi yace a'a a mutsi imatal aitami ke yanzu ki zo kina ci da marayinki min kaddi farjiha da sana'an da take da farjinta ma'ana karuwa ta rika zuwa tana ciyar da 'ya'yanta da dukiyan zina da take yi lakil wailu ke ko kin shiga uku la tazni kakki zina wala ta tasaddaki abin da kika samu ma na zina kakki sake ki ba da shi wajen ki ci ko wani ma ya ci yanzu wannan fa ba jahilan jahiliya ne ke faɗin wannan ba fa shaihi ne limamin wani masallaci ba ba kuma duk inda wa'azi yake ya ƙare ana tama sai ga malami huƙiƙi kawai sai zo ya ta faɗin irin waɗannan maganganun wala ya khafu uku ba abin da zai biyo baya ba abin da ya shalle shi ba da ya faɗa ya more jahilai sun mai ihu ba to shi ya riga ya ci riba allah ya kyauta mala ya ce kait annal islam lam yastathni min dalika shay'an mala ya ce ka ƙudurci kaga ce al'amarin riba ba inda musulunci ya keɓanci wata dukiya ko yaya take ce in dai ta riba ne to ban da ita musulunci bai yi wannan ba war rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alladhi utiya jawami alkalim annabi da ya zama allah ya bashi fasaha daga mamman zance a share ila ta riba Mutlaqan ya yi ishara kan cewa riba baki ɗayanta haramun ne dunas na bai togace komi ya ware wani ya ce ban da nan ba kai ka kai annabi fasaha ne ka kai annabi iyawa ne ka kai shi gogewa ne bai yaka ba sai ga mutum ya zaburo ya ce a mun gano ka gano me allah madaukin sarki kyauta mala ya ce daɗin gushi fallahu arhamu bil fuqara'i min khalqihi allah maɗaukin sarki ya fika tausaya ma talakawa banta ka ce kana halattar da an so wannan dukiyar na haram ne ai a ba sa samu walwala to allah ya fika tausaya ma talakawa Faja lahum nasiban ma'arudan yafihim in tubi'a in tubika fil ardi wa umila bihi ai allah maɗaukin sarki saboda tausaya ma talakawa da yake yi ne ya ɗibi wani kaso daga cikin abin da waɗanda suka yi noma a bayan ƙasa za su samu a ba talakawa da kuma dukiyar da suka yi aiki na kasuwanci a bayan ƙasa suka samu akwai kasan da ya ce a ba talakawa wahiyar zaka ita ce zaka. wa hassa ta'awun kuma allah maɗaukin sarki ya kwaɗaitar da al'umma taimakekeniya ga junansu wal infaƙi da ciyarwa fi abuwa bilbirri ta fuskokin ayyukan ɗa'a daban-daban kun gano wannan allah ya kudaitar da waɗannan abubuwan duk sai ku manta da waɗannan ba za ku yi ba sai ka ce wai da kuɗin ƙazanta ne wai za ka ɗauko ka ci za ka taimaki talakawa dama haka allah madaukin sarki ya saka ku ji tsoron allah allah shi kyautar. mala ya ce fal'uduli ilal harami biduni dalilin kaga mutum ya koma ya ɗibga ya afka ma haram babu wani dalili kabiratun minal kaba'ir wannan yana daga cikin manya-manyan eh, zinabai da suke rusa imanin bawa wa mahalakatun minal mahalik sannan ko mahallaka ne yan alaihi ta'ala wanda kai tsaye wanda ya afka mata faɗin allah maɗaukin sarki fa zai hau kan shi da allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun aje allah sai suka riƙi malamansu da shehunansu su ne masu halattawa da haramtawa a kansu ba allah ba abin da allah maɗaukin sarki ya haramta sai su aje na ya ce shek me za ka ce kaga sun mai da su arba min dunilla inda allah huwa rabbuka wa khaliquka to za ka aje nan malamai ka ɗauki nawa yanzu allah ya ce riba gaba ɗayan ta haramun ne sai wani malami ya ce banda na kaza shi sa'an allah ne an gano wannan kuma duk abin da suke kwatance-kwatance ne fa ba wanda ya iya kawo maka wani nasi kwatance-kwatance ne allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wala ya alaikum tafsiruha wal munasaba allati siqat min ajaliha mala ya ce ta ai fassaran wannan ayan bata ta ɓoyi gare ku ba da munasaban da ta sa annabi ya faɗe ta ba ɗaya daga cikin sahabbai ba ne ya zo wajen annabi annabi ya karanta mai wannan ayan cewa kun mai da malaman ku allola suka ce ai mun ma na abuduhum ba bauta musu muke ba sai annabi ya ce ba sa haramta abin da allah ya halatta ko su halatta abin da allah ya haramta ku yadda ya ce a wannan ai suna ya ce fa zalika ibadatuhum ita ce ibadar ai yanzu allah ya ce ba kyau wani ƙato ya ce da kyau ka yadda ya zama allanka ka canza allah wallahi ka san haka wannan ayan sai ta aiki a kanka kama duk wanda ya kaya ce ka za ka ce a da allah wani ka yi haƙuri mu bani allah to ni ba ba shehi bane a ce kana nan shehinka in ko yake ko ka bi kuma ya zama ubangijin ka. ranar kiyama za ka rena kan tun a duniya ma kai da shi sai kun gane ba ku da wayo allah madaukin sarki ya kyauta mala ya ce wa kada ita shekuna nasiruddin al-albani fi masjid umar ya ce hakika na ji babban malaminmu a sheikh muhammad nasiruddin albani a masallacin umar allazi akhtubu fihi udarris wanda shi malam ya ce nan nike ban juma'a kuma ke karantarwa malam albani kamar ya kawo masa ziyara ne ya gabatar da muhadara a ciki yake cewa wa ya harumu wadu'un fil bunuki ala wadi'a yace bai ka ɗau kuɗin ka kai banki ajiya ba li'annaha musa'ada lil bank albani ce domin kana taimaka ma banki ne fi aklin riba na su cin riba duk da za ku daina kai kuɗi banki duka za su ci riba kun shiru da ka kai fa ka taimaka su ci ko baka taimaka ba wala ta'awanu alal ismi wal udwan hadisi annabi ne bai ke aiki a kanmu annabi ya ce zamani zai zo ko baka cin riba ba sai ƙuran ta taɓa ka shi ne mala ya ce wa huwal haƙƙun lazi laji dalafihi wannan gaskiya ne wanda ba wani musu da jayayya a kai wala odola anhu kuma ba wanda ya ce kauce mata kun gane me yasa muhammad nasiruddin albani ya faɗi wannan shine muke tsarin ƙarshen wannan bahasin za mu ba da shawara mu ma in wannan shawaran ta karɓi ko to bai halatta ka kai kuɗinka irin waɗannan ba amma yanzu a bisa fuskar lalura bayan da ka iya yanzu ka da miliyan goma miliyan arba'in ɗari za ka aje a ɗakin ka ne bayan da ka iya amma su shekara hamsin da wani abu baya an samu kwamitin manyan malaman duniya sun haɗu a ƙasar saudiya za mu zo mu karanta sun ba da shawara a kafa bankunan musulunci da babu raba ciki to inda irin wannan bankin bai halatta ka kai kuɗi a bankin ƙazanta irin wancan ba in ba da bankin nan dama na ce za mu magana akwai bankin musulunci a najeriya ne za mu magana in kana gana ko wani bankin musulunci a najeriya sai ka zo mana da bayanai a nan amma ka jira ka ji namu tukuna allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa ukarrir mala ya ce ina maimaita maka أني اشترطت ya يحسب المرء min zakati زكاته wajiba irin wannan interest din da banki suke sa ku karka yi daka hada da shi lissafin dukiyar da za ka fitar da zakka kar ka sake ka san nawa ne ya shiga eh sannan ka san nawa ne ya saura me suke kara maka ka lissafa wannan kana ware shi wala ya dainan kuma bai halatta ka ɗibi irin wannan kuɗin na haram Ka biyan bashi da shi ba wa Allah yan tafi a bihi fi ayi wajihin min wujuhil manfa'a kuma bai halatta ka amfani da su ga komi na amfaninka ba ka ce bari ka zo ka fentin gidanka ko yi da ƙofar gida ko ka siyo fulawai ka shuka da irin wannan kuɗin bai halatta ba ko ka nemi aure da shi ko ka je tadi ka riƙa bata ina dama su ne sarakan san banza to bai halatta ba <laughs> kun gano wannan da kyau ko bal yakunu huwa tariqan faqat wa wasita li tahwil hazil fawaid min sundukin banki ila juyubil fuqara kai dai ka sani kakka kuskura ka zama kai ne ɗan tsaka tsakiya daga akwatin banki zuwa ga aljuhun talakawa a ɗibo haram daga can a ɗibga ma talakawa bayan allah kar ka kuskura ka zama wannan wallahu ya alamul mufsid minal musleh. allah ya san waye maɓannaci kuma ya san waye mai gyara wannan fatawa ya yi ta 23 ga watan shawwal hijira 1392 wacce ta yi daidai da 29 ga watan Nibemba 1991 shekara nawa shekara 26 wani anan ba a haife shi ba kun gano wannan da kyau ku shekara 26 dan inda in shekarun ka nawa ne ana ware 26 ciki nawa za su saura shi wannan malamin har ya zama malami yana fata wanda duniya ta karba fatawar sheikh muhammad salihil munajjid babban malami hafizahullah ya ce ya ƙulu sheikh muhammad salih al-munajjid ya ce iza kana hunaka man kana ya ta'amalu bin riba ma da ya ce misali da za a samu mutumin da yake mu'amala da riba sun ba ku ji ka'ida sai ya tuba wa'ara da ta hallusa min al'amwalin lati hasala alaiha minar riba sai snipping. yana ƙoƙari ya raba kanshi da wannan dukiyar da ya tara na riba to fa ya juzu ita'uha lil min littakhallus A nan ya halatta ya ba talakawa don ya kubuta daga dukiyar amma wani baya da ya ce bai halatta ba ga wanda fa bai tuba ba ne yana kan yi ne yana samu yana badawa ko sun zuba ana ɗiba ana badawa da sunono foundation wani abin da suke fa haramun ne ƙaunan wahidan amanan ya tuba ne sai yake nufin bari ya san ya nemi hanyar da zai kauce ma wannan hanyar to ya halatta sai malam muhammad salih al-munajjid ya ce ya halatta waka zalika idza wada alhul bank mablagan minar riba fi hisabihi haka da banki zai zubo ma wasu kuɗi ba cikin account ɗinka walakin la ta'tabir hazihi sadaqa kakka ɗauka fa wannan sadaka suka baka li'anna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba allah madaukin sarki mai tsarki ne ka san wannan baya karɓan wani abu koya yake sai abin da yake mai tsarki ne wa ammal istimrar fi bir riba amma mutum ya san waɗannan dokoki kuma ya doge ya ci gaba da mu'amala da riba fala ya juzu malice wannan bai halatta ba wa huwa kabiratun min kaba'ir wannan dogewan kadai ida kanta zunubi ne babba daga cikin manyan zunubai wa akhazuhu muhaddan lillahi wa rasulihi karban irin wannan kuɗi to fito na fito da allah ne kuma sannan fito na fito ne ga allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hatta wa in kana yurabi liyuti alfukara ko da misali wai ya aje kuɗi ne domin ya samu wannan interest ɗin sai ya komo sai ya rika raba ma talakawa kamar yadda muka bayani a baya ko da da wannan manufan ne to ya haramun ne daidai yake da karo ta ce bari ta rika karuwanci don ta rika raba ma wasu talakawa da ba sa samun sadaka ko kuma mutum ya ce bari ya rika sana'an giya ko kwaya ko ya rika sata yana taimaka ma talakawa wannan zai zama halal zai zama halal ba har abada saboda allah madaukin sarki ya haramta kuma allah madaukin sarki ya hana duk mai hankali ya hana da hannun allah sai ya tsira duniya da lahira allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu a cikin fatuwa mawqi'ul aluki a juz'i na hudu a shafi na hudu malami yake cewa fala ajaba wala garaba kai abin ba mamaki cikin shi an yattafikal ulama a ce malaman duniya su ittifaki ala annahu min haramul mubin cewa yana daga cikin haramun karara wale samina shubahat ko ba shubaha ba ne fakat haramun ne kadan malamai sun hada na duniya baki ɗaya. munzu zamanin ba'id tun zamani mai nisa illa man shazza minhum malai ce sai 'yan tsirarin da suka fitan kafa mun dan faɗo wasu daga ciki ko amma malaman farko dukkaninsu sun haɗu wa huwa qawlu jami'in majami'in fiqa al fiqhiyya kuma wannan shine fatawa na dukkanin manya-manyan kwamitocin fatoyi na duk duniya wa lajanil fatwa da kuma lajan fato abin nan ƙungiyoyi na malamai da suke ba da fatawa fil alamil arabi wal islami a tsukin ƙasar larabawa ne ko kuwa a dukkanin ƙasashen musulmi ne duk sun hada kan cewa ɗaukan wannan dukiyar a yi mu'amala da ita haramun ne wa minha majma'ul buhusul islamiyya bil azhar sharif daga ciki akwai babban kwamitin nan na bincike mai zurfi a musulunci da ke jami'atul azhar sun hada kan cewa cin wannan interest ɗin haramun ne wa majma'ul fiqhil islami addiwali da kuma a fatawa na kwamitin ba da fatawa na fiƙihun musulunci na cikin gida al-mumbasik ala munazzamatul mu'tamarul islami wanda aka tsara shi a matsayin kamar ka ce national conference alladhi yadhummu umala ulama wanda ya tattaro malamai hamsin wa na daula kusan malamai na ƙasa hamsin da biyar kaga wanda ya ma wuce national conference international conference ne na manyan malaman duk duniya ƙasa hamsin da biyar suka turo jigajigan malamai ƙosassu a duniyan fikihu aka zo aka zauna wa fihi aksara min mi'ati khabirin a cikin wannan zaman an samu gogaggun malamai sama da ɗari fi jami'i fi jami'i takhsisat mun gane a kowane fanni da ya shafi kihu da kuma me da ya shafi harkan kuɗi misalul allamatul ustaz doktor ali salus daga ciki akwai babban malami a doktor ali salus ya halarci wannan taron in kai ka iya fi wa usuluhu ka kowaye an gano wannan da kyau ku wa ustadul faqih wal usuli da kuma babban malamin fiƙi nan da malamin usul bi kulliyati shari'a jami'at qatar wal khabir sannan ƙwararre ne fil fiƙihi a duniyar fiƙihun musulunci waliktisad da kuma harkan tattali wa doktor kuma gashi dakto babba a lokacin da ake wannan magana amma an zafar farfesa ne wahabatu zuhaili wa ghairuhum min al kai da wasan su daga cikin ƙwararru fitattu al-iktisad wal qanun wanda sun ƙware dangane da harkan tattali da kuma dokoki na ƙasa da ƙasa da ko magana akan fiƙihun musulunci gogaggu ne suka haɗu baki ɗaya suka fitar da fatawa to sai mu aje fatawan waɗannan malaman kawai sai mu ɗauki shiririta an taɓa haka jama'a ai ba taɓa yi ba mala ya ce wa majma'il fiƙihi bi makkatil mukarrama sannan an sami manyan malamai da suke tattauna fiƙihu mai zurfi a duniya sun yi taro a makka alladhi yadhummu khabiratal ulama wanda ya tattaro gogaggu ƙwararru fitattun malaman duniya wal fuqaha da malaman fiqihu fil alam a ko'ina a duniya wai masu wannan hayaniyan a garin su ma da su malamai ne balantana a duniya kun gano wannan ƙwararru aka taro na duniya suka zauna wa majma'i fuqaha shari'a sannan an samu kwamiti da ya tattaro manyan malaman shari'a da Amerika. Hmm, a Amerika ma sun zauna kasa an ce maka sai su ga kaman eh, wahabiya ne ko yan izala ne a yanzu har ma nakun ma an yi Amerika ma sun yi ina fata mun gano wani da kyau kaga kyautan shanu sai ya tashi daga Jamani ya koma amerika wallajinatu da'ima lil wal ifta'i bi su'udiyya haka an samu zaunan nan kwamitin nan da ke bincike da ba ta fatawa na duk duniya na kasan su'udiyyan nan wa hay'atu kibarul ulama bi su'udiyya da kuma kwamitin manyan malaman duniya sun yi taro a kasan su'udiyya wa ala ra'asihim babban jagoran taron a sheikh muhammad bin ibrahim da sheikh abdulaziz bin baz da sheikh muhammad bin uthaymin imala dige dige dige dige da da wagairuhum da wasunsu kasirun min ulama'il umma kai da yawa daga cikin malaman al'umma sun hada wannan taron wa ilaikum awwalan majmu'a min alqararatil mu'tamada ga resolution da suka fitar wanda yake abin da aka tabbatar ne a wannan zaman kai jama'a an zubar da ilimi a wannan taron tsarki ya tabbata ga Allah wai duk wani abin da malaman nan suka kawai sai mu aje kawai wanda aka je aka tsigo shi kawai kawai ga wai sai mu aje maganar malamai mu dauki maganar shirmi jama'a an taba wannan a duniya an taba wannan ɗaliban ilimi wai gaba ina iliminku ina alkitabu wa sunna ala fahimu salaf yana ina wai za a ce wannan shirman wai shine wai wai wai fahimtar salaf ha ra'ayinka dai jama'a mun gano wannan da ku wai bin fiƙihu shine fahimtar salaf <laughs> kai to ga fiƙihu, ga abin da masu fiqihu suka ce shi fahimtar waye jama'ar annabi kuna gano wannan wai amma mutane su su gano wannan duk wannan kwamitin malaman duk duniya duk su haɗa akan bata kai kadai na shiriyi dama annabi allah na haka ba annabi ya ce la mewa ummati ala dalal ba kuma ce man shazza shuzza nari allah ya kyauta to shine sai malu ya ce mutamarar mu'tamarul a athani sannan akwai tabbatar wanda wannan taro na manyan malamai a karo na biyayi limajma'il buhus islamiyya bil wanda taron an yi shi a kasan masar ne suka ce in qadal mu'tamar thani wannan taro na biyu ya kulli ne limajma'il buhus islamiyya ga manya-manyan malaman duniya ƙwararru masu bincike mai zurfi bil an yi zama a kasan masar ne fi shaharul muharram a watan muharram hijiran annabi na da shekara 1385 almuwafiq wanda ya daidai da mayu watan meko 1965 yau kusan shekara 52 kenan haka masu saba ma wannan fatawan ku sanda ake wannan fatawan ba a haife su ba in ma an haife su suna tsimman goyo suna tumbidi lokacin an gama cin kasuwan musulunci da fatawa tindini amma ba san wannan karatun ba والذي ضم ممثلين an hamsin خمس na Daula wanda aka samu gogaggu ƙwararru jigajigan malamai wanda suka halatta da ƙasashe 35 na musulunci fi ahadil allama hassan ma'amun shehul azhar a lokacin shehul azhar mai suna hassan ma'amun a ƙarƙashin shi ake wannan taron a 1965 taura shekara ɗaya kashewa eh saddauna ina fata mun gano wannan da kyau suke wannan taron shekara 52 da suka wuce baya sanda aka yanke wannan hukuncin waɗanda suke masallacin nan ba su da yawa a duniya <laughs> mun fahimci wannan ba su da yawa duk wanda kaga haɓan shi baƙi su ko ban da shi ko duba ga wasu masu barbaran ma wasu ma ba sa nan ko suna nan to suna can suna tumbuɗi su ma ina ba ta gano wannan da kyau shekara hamsin da biyu wasa ne kai in ya kai shekara goma a wancan lokacin fa shekara ka nawa yanzu 62 to lokacin ne ka gama tumbiɗi in ba ka to kila kana fi tsarin kwance lokacin kaga har yanzu da yaro kake malaman nan sun kai sai taro duk duniya ta yadda a kawai wani sai garzo da gudu yau sai zai ce kai jama'a abu mai yadda ba sai mu ce me yasa baka yadda ba mun gano wannan me yasa baka yadda ba to ai in an lura da kaza sai mu ce dama da lura da lura da lura ke addini haka dama ke yin addini kuma haka ke ɗibo fatoyin musulunci ake yi wannan san rai har ina wannan san zuciya har ina ku gaya mutane gaskiya kar ku je lahira allah maɗaukin sarki ya tuhume ku da cewa kun san gaskiya kun ɓoye la duk wanda ya fada cikin wannan zargin ya shiga ku a gaban allah allah maɗaukin sarki ya kyauta mala ya ce wa ƙarrarar mu'tamar بالاجتماع بالشأن mu'amalatul masrafiya mayali sannan wannan kwamitin na malaman duniya da suka zauna a ƙasan masar to ga abin da suka zartar a wannan taron dangane da musulmi su yi mu'amala da banki ga ƙa'idojin da suka fitar aƙalla guda biyar taron ya fitar da karar guda biyar yanzu fa duk wanda zai zo da abin da ya saba ma wannan kun abin da ake nema a wurin shi ya zo ya warware wannan tukuna sannan ya gina wani sabu haka ake magana ilimi ba gama magana tsab sai wani mara kunya kawai sai zo ya surutu kawai wata cewa ya bada ansa haka ake a ilimi irin wannan hayaniyan ana musun kwallo ne ake yi kun gano wannan amma a musulunci wane ya ce kaza sai ka zo da hujjoji da suka warware maganan shi duka yanzu maganin shi ta zama ba ta sannan sai ka yi sai ka gina wani amma ya magana tana nan baka warware ko ɗaya ba ka zo ka kama hayaniya kamar ba gini ne da gida a wajen gini sosai da kwano baka rushe baka ce za ka gina wani ina gana a duniya ba ma irin irinka wannan katangar na nan ka ce za ka gina wani a gefe kuma kai ma kai naka style din yana nan kai ma kana nan zai yiwu eh kama ce matan aure ce mijin tunanin yana aurenta ba su rabu ba kai ma ka aure ta shine irin wannan fatawa na nan zaune kai ba ka warware ta ba kuma kana kokarin gina wata wannan ya yi kama da mai wannan maganan yana shan wani abu allah ya kyauta awalan abin farko da suka faɗa shine alfa'ida ala an wa'in anwa'in kullu ha riban muharramun wannan interest ɗin da ake samu a banki ta hanyar cin bashi ne ko ajiya ne da kowane nau'i ne suka ce haramun ne la farka fi zalika baina ma yusamma bil qardi al istihlaki babu bambanci tsakanin rance da kaci ka cinye wa ma yusamma bil qard al intaji ko kuma rance da za a ba kamfanoni da masana'antu su juya li'anna nususul kitabi was sunna fi majmu'iha qati'a fi tahrimin naw'ain so da shari'ar musulunci baki daya sun hada kan duk waɗannan nau'i guda biyu